kenan ku fara الحمد لله رب العالمين ranar litinin watan jumadal yana da kwana biyar alif ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya kuma yau ishirin da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya Allah ya haɗa ma wannan majalisi na masallacin mazaf domin ci gaba da karatun littafin sayar bukhari wanda muna cikin kitabu tauhid shi littafi na ƙarshe babul babi na 27 yadda yana tsayi tare da gaske babu ƙaunin lahi azza wa jal umce babu na 24 wujuhun yawma idin nadira wujuhun yawma idan nadira to mun gama hadisi na 7439 ƙarashin shi shine hadisi na arba'in, kuma yanzu mu ci gaba insha Allah قال رحمه الله تعالى وقال حجاج بن المنهال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخبص المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريقنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيدي وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيقول لست هنا لست هنا قم قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض فيأتون نوحا وانا حديث da imam al-bukhari ya kashi a nan allah ya ji ɗansa da rahama ƙari ne ɗori ne akan wancan hadisi wanda ya kawo mana na farko dogon nan hadisin abu sa'idin Kuduri, khudri allah ya ƙara ya a gaba to sai goya mana shi da hadisin ya yace wa ƙala hajjaj ibn minhal hajjaj ibn minhal al-basri fiqani yana cikin masana masu ibada da addini malamin bukari ne tabbas amma bukari bai rawaito a wajensa ba sai ta'alikan da wannan waƙala ajjaji ta da cewa saɓanin da yake kan hajjar da saɓari ne musabar ba shi'ubatun yin hajjaj ya ba a fashi amma dalili saboda wata ranar uba ya taho wajensa zai ɗau karatu sai ya tarar da sai ya sautin kiɗa yana tashi a daidai gidan shi hajjar ibn minhal kawai sai shi uba ya fasa daga nan sai shi uba ya biyo ya faɗi maganganu munana a kan shi hajjar ibn minhal allah ya san to amma malamin suka ce gaskiya shi uba bai tsaya ya tantance ba domin hajjaj ibn hal ya aljarrabe shi da wani makwabci ne wanda yake shi ne yake yin kiɗa amma shi hajjaj mutumin kirki ne abu hakim arrazi ya ce sikatun ne fadirin wa kana min khiyarin nas ahmad ibn hanbal lokacin da abdullahi ya tambaye shi ya ce ma arabihi ba'sa wa kana sahiba sunnatin rafa'ahu allah bil khair abu daud ma ya wasa shi imamin nasa'i ma yawan saka shi ibn hibban ya ambace shi a cikin littafin as-sifat al-ijli ma haka az-zahabi ma haka yake cewa kana dallalan wari'an za sunnati mufaddal duk ana sifanta shi da riko da sunna ya kace su ba yayi hanzari ina ma dai a ce ya yayi tahaqquqi ya tabbatar da cewa Hajjat ibn Minhal ba ne wanda yake wannan kiɗan ba yar shekara ta 216 ko shi ibn minhal Allah ya kansa da rahama al-anmati as-sulami al-affar al-burnusi al al shi kuma hajjaj yace na hammam ibn yahya al-awzi al-shaybani abu al wanda shi ma a fika ne amma dai rubba ma wahi wani lokacin ya karɗari wahani ala haddasa na ƙasa da shi kuma ya rasu ɗari da sittin da uku ƙasa su shi ne ibn bi'ama ibn ƙasa ta ibn aziz al-sadusi abu sabab al-basari allah da rahama fika ne fika tun sab ya rasu ɗari da sha bakwai عن أنس فيكم ابن مالك ابن النظر ابن ضبضب الأنصاري أبو حمزة المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يا رسول الله كان تسأل أي كودة دي كودة يقع أنس كيوا عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول يخبص المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك Ah, muminai ranar alkiyama za a tsare su har sai muminai sun damu da wannan tsarewar abin da ake nufi shine a idan aka zo aka tsaya a gaban ubangiji subhanahu wata'ala to za a zo lokacin da musulmai su ma za a tsaye da su ranar tsayuwar ba wai za a tsayar da iya masu laifi ba ne hatta muminai ma wanda suka ba Allah subhanahu wata'ala su ma za a tsayar da su hatta himmu bi zalika haske wannan abu ya dame su suna tunanin to ya ya kamata su yi a ya ƙulu na ce suke lausta shafa'ana ila rabbina fayuri hananin makanina ko za mu je ne mu nemi allah ubangijinmu ya ce ce mu ya hutar da mu daga wannan wajen Sun tsaya da tsayuwa mai tsayi a wannan guri ko za mu nemi mai ceto a wajen ubangiji fayatuna adama na sai su yi annabi adam sai su ya anta adamu abun na adam Ka dai kai ne baban mutane khalaqaka Allahu bi yadi wa askanaka jannatahu wa asjada laka mala'ikatahu Allah shi ya halicce ka da hannunsa ya kuma shigar da kai aljannarsa kuma ya sa mala'ikunsa su maka sujjada maka maka a kulle sha’in ya kuma sanar da kai sunayen komai litashfa na, ko za ka nema mana ceto ne a cece mu inda ka a wajen ubangijin ka, ta yi na min na hada har izuwa lokacin da ubangijin ka, ko kuma saboda ubangijin ka, ya kutar da mu daga wannan waje متفوض بوان نوان قال فيقول لبت هناك في أنب آدم عليه السلام سيجي لبت هناك قال ويذكر خطيئته التي أصاب, أكل أصاب أكله من الشجرة وقد به عنها sai gaya musu laifin da ya ce ni na taɓa cin ganyen bishiya da aka hana ni ci don haka na tsoron kar yau a tada wannan laifin mai zama ta kai na za a fara ya ƙuni walakin su nuhan sai dai ku tafi wajen annabi nu awwala nabiyin ba'athahu Allah ta'ala ila ahli al-ard domin shi ne farkon annabi bayana da Allah ya aiko shi zuwa فياتون نوام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم ويذكر ثلاث كذبات كذبهن ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وسلمه وقربه نجيا قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن اتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته فقال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام النبي نوح shine farkon annabin da Allah ya aiko a ban ƙasa baya na ko kuma yana nufin manzo sai ya ce sai su ji wajen annabi nuhu sai annabi nuhu ce ina ni ma ban kai nan ba sai da ya musu laifin da ya yi. na ya tambayi ubangiji wani abu bai san ashe bai kamata irin sa yi wannan tambayar رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قيل يا نوح وقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين wannan raraukar da aka yi ita annabi Nuhu yake yi tare da cewa ba sako yayi ba yayi abin da matsayinsa ya fi wannan matsayin tunda ai addu'a yayi roƙo to amma shi girman sa ya huce roƙi Allah akan wanda an ga an halakar da shi sai shi annabi ne ce to ku dai je wajen Ibrahim wanda shine badadin Allah badadin Allah masoyin Allah masoyin Allah mai rahama sai su je wajen Ibrahim sai su gaya masa sai Ibrahim sai ni ma ban kai nan ba sai ya faɗi wasu maganganu guda uku da ya faɗa wanda waɗanda ya gaya wa ɗin ba su fahimci shi ne yake nufi ba amma dama ya so ya bagarar da su da lugar ƙuraishi in suka ce kadib suna nufin faɗar abin da ba haka yake da shi kuma annabi ibrahim ya yi amfani da salo ne na zance wasu abubuwa ne guda biyu da na farkon nan da ka faɗa shi za a yi tunani na biyun kuma sai ka yi bayani da sai aka zo aka cike shi akan tambayar abu na farkon nan sai ba da wata amsa wacce take sai ka yi kewaye sannan ka isa zuwa ga amsar su kuma sai suka cewa ya mutanta wannan abin misali lokacin da za su shiga garin misira to sun ji labarin akwai wani azzalumin sarki wanda in ya ga mutum ya zo da matarsa yana kwata matar ya kashe mutumin sai annabi ibrahim ya tsoron kar mutumin nan ya kashe shi sai ce da sara matar sai ce idan mutum ne ya tambaye ki kar ki ce ke mata ta ce ki ce ke yar uwa ta ce domin ban san wani abin kasa ba da yake kan addinin da nake bayan ki a dai wannan dai wannan gaske ne ko ba gaske ba ne gaske ne to amma shi zai kama annabi ibrahim ne ya kashe shi a matsayin miji sai tambaya wannan waye kike ce dan uwana ne kuma shi yake ta faɗa kaga gaskiya ne dan uwa ne amma shi sai ya zaci ba mijinta bane to wannan a yaren quraishi ana iya ce masa kaze amma ba ana nufin zuki kamalla bane ba ƙaryar zuƙala ba ce a ana kiranta da suna alkabid ne saboda haƙiƙanin shi abin da wannan sarkin yake so ya tabbatar kamar an kore masa kuma ba kore kuma ba ba ba tabbas ne to shi annabi ibrahim sai ya ga duk da haka tunda an zolayi wannan sarkin kar a je ma a kirga masa ita a matsayin laifi da larabci ana kiranta suna tauriya kuma ita tauriyar nan har shugaba sallallahu alaihi wa alihi sallam ya taɓa yin ta tauriya wacce yawanci sai wanda ya kware a zance ne ma yake iya yi domin ya taɓa kama wasu ƴan leƙen asiri a yaƙin badar ya wasu mutane ne ba za Allah ya sun zagaya suna ran gadi to su waɗannan mutanen ana jin tsoron kamar ƙwarai sun ba su kuɗi don su ko musu a firin maza Allah sallama sai karɓa ka mace maza Allah sallama ya ce mun yi rantsuwa akan sai kun gaya mana ko suwaye kuma daga ina kuke dan ka sai to sai ku ba mu labarin ƙwarai shawa sai ka ce to ku suwaye sai ka ce in dai ku gaya mana gaskiya mu kuma za mu gaya muku ko suwaye ko daga ina muke da duk gaba ba su amsa to ku cika alƙawarin ku daga ina kuke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nahnu min alma daga ruwa muke amma manzo Allah kuma shi yana rufin daga ruwa muke ba daga ruwa muke ba me bambanci tsakanin daga ruwa muke da kuma daga ruwa muke kun gane bambancin me bambancin eh mutanen kogi yanin eh, daga ruwa muke fa yawwa Allah ya maka albarka amsa kenan daga ruwa aka halitta mu falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in to amma kusa da badar din ai akwai ruwa shine kogin maliya akwai mutanen da suke rayuwa a can ƙetare a tihama to in ka ce daga daga ruwa muke ma'ana daga mu mutanen yankin tsallaken teku ne shi zala yana nufin mu Allah ya halitta mu ne daga ruwa inda ta yi daga ina kuke sai mu Allah ya ba shi asalin amsa shi kuma sai ce suka ce o oh, sai to mutanen tsallaken teku ne ba nan ba matsala ma dan an yi musu bayani <laughs> kun gane kun ga tauriya ce ko haka aka dan zolari mutum a kaɗe shi da tauriya wata mata tsohuwa ta kusa da ce ya rasulallah ina so ka roƙa mini Allah ya sa in shiga aljanna tsohuwa ce maza Allah ce to ai tsofaffi ma ba sa shiga aljanna tsofaffi mata ba sa shiga aljanna sai mata su zauna tun ta kuka har maza Allah sa ya je ya dawo sai zai same ta ta sha kuka maza Allah ce wannan fasin ai ya rasulallah kai ka ce wata tsofaffi ba sa shiga aljanna ba tsofaffi a aljanna shi ne take kuma maza Allah ce eh ina nufin sai Allah ya mai da su ƴan mata na abkaran urban asraba ita ce ta dauki wata doguwar amsa shi ko Allah ya yi haka ne dama dan ya dan sa mata raha kuma sai ta ka ga mata abin da za su ji dai Aka wani zo da annabi kuma ce ya rasulullah ina so in za a fita yaki ni ma a samun min abun hawa ni ma dai in hau aje da ni yaki sai Allah ce zan samu baka dan da taguwa ta haifa mutumin sai dinga jin kansa yanzu duk girmansa a kai ɗan taguwa zai hau har sai ke ɗan mamaki sai maza Allah ya dariya ya ce masa wa alkaliju aljima illallu to ba duk wani raƙumi wa ce ba ba sani ai taguwa ce dai ko wani raƙumi ya ɗan taguwa ne ko ba ka bane to shi ma annabi Ibrahim aka yi tauriya ake ce masa shine kaɗan kayan zancen wanda sai ka gaya mutum sannan zai gane abin da kake in ba kuma sai ka bugar da mutum wanda na gaya muku cewa ba haramun ne yin sa ba ƙwarewa ma takan sa a yi shi to sai annabi ibrahim ne ya faɗi wannan abu na biyu kuma ya faɗi wata magana ne don ya kafa wa kafirai hujja kuma ita ma za ka iya tawilin zancen akan cewa tambaya ce ya musu amma su su gane tambaya ba ce suka zo suka ce a an ta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim kai ne kai wa gumakan mu haka ko ya ibrahim haka ne ko ka karya mana su yace bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yamtiquna a sai dai ko babban su ne ya aikata haka ku tambaye su mana in suna magana to haka annabi ibrahim ya san shi ya aikata amma sai kafa musu hujja a hankalce don su gane cewa gunki ba ya iya yin komai fasaluhu in kanu fito to nan ma annabi ibrahim sai tsoron kar a ce an lissafa sai a matsayin yayi abin da ba shi ke nan sai na uku shine a wato lokacin da ya tashi zai kakkarya gumakan an tashi an matsa masa sai an yi tafiya da shi zuwa wurin bauta ana tsakar tafiya sai ya ɗan ingila sai in yi saƙin fa nazara nazara da jun fa ƙala in ni saƙin sai ce ba ni da lafiya kuma lafiyar sa ƙalau <laughs> amma ya yi haka dai don in sun tafi shi kuma ya dawo ya kewayo ya zai ya gumata annabi ibrahim sai ce na yi wa'yansu maganganu guda uku wanda duka sayan zance ne ina jin tsoron ka a rubuta mun su a matsayin aikin da ba shi kenan ba walakin tu musa abdan atahu Allah at-taura sai dai ku je wajen annabi Musa bawan Allah da Allah ya bashi at-taura wa kallamahu wa qarrabahu nabiyyan kuma Allah yayi magana da shi ya kusanto da shi yana mai ganawa da shi sai ƙara fayatu na musa sai a wajen annan musa sai sai alastu hunaku ni ma dai ban kai wannan matsayin ba shi ma sai faɗi abin da ya yi shi ne ya zo ya tarar da zai shiga misra ana faɗa tsakanin mutane biyu ɗayan baƙibɗe ne ɗan bani isra'ila ɗayan ɗan misra ne ɗayan kuma ɗan bani isra'ila ne sai ɗan bani isra'ila ce ka ga musa wannan zai zo ya kashe zai zalunce ya ce annan musa ce maza kawai ya naushe shi sai ya faɗi da mutu to kuma ga nan Musa ya bar garin safarar ta minkum lamma khiftukum ko daga baya Allah ya sami asiri ya dawo hafir auna ma ya goranta masa wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta anta min al amma duk da haka ba a yi mar hukunci a misira ba sai yake jin tsoron kar yau kuma a ce za a yi masa wannan hukuncin sai ce sai dai ku je wajen isa bawan Allah manzon Allah kuma ruhin Allah kuma kalmar Allah me yake nufi da ruhin Allah ana nufin ruhi ne mallakar ubangiji wanda Allah ya shigar da shi bikin Maryam ta wata hanya ta musamman da ba ta haka aka saba busa wa dan adam ne haka an jingina ruhi zuwa ga Allah jinginawa ta mallaka da kuma girmama shi ruhin tunda an raba shi da ubangiji kamar da ake baitullah ɗakin Allah ba wai don Allah yana cikin ɗakin ba kamar da ake ba da labarin wanda suka munan sai muke dan fulani ya je haji ko kuma Laraba ya ce wani ba kauye ya je haji ko wata al'umma dai akwai wanda take ta sai aka ce ya zo ɗakin Allah sai wani ya ce gan ganshi mu ka ga, eh, mu da yake an raina fulani ya ce oh, fulani mu da dai ya zaje wata ta ce kai amma dai ɗakin ne akwai abin mamaki sai eh, ka zagaya ce ka ganki ya ce ka wala ban ganki ba kai maka ka ganki ta jama'a wai bai ganshi ba shi aka muke ta su kuma can eh, larabawa kamar yan sudan su ma suna da nasu almaran don ba kawai ne ya zo suka suna ta hajji da shi da abokinsa ko sun yi umara suka rabu sai daga baya suka haɗu ya zo da ya zo ta yani zai tsahai خلاص كيف شفت البيت والله انا يعني شفت البيت يعني كويس خلاص كيف بتحسب بتحسب انك حتشوفه والله انا باكد اني بشوف الاماره كبيره جدا وربنا قاعد فوق فهي تتياد في انا تاكل الله وزيد ولا تاكل دينيني وما الله يناتي ka gane almarati ne da دي علامة kuma Allahu alamu ka san mutanen za a iya samun wanda zai iya zaton haka to kaga an ce ɗakin Allah abinda ake nufi an girmama ɗakin ne aka jingina shi zuwa ga Allah sai kuma jinginawa ta mallaka haka an ce ruhin Allah ana nufin ruhin da Allah ya halicce shi a siga ta musamman kuma aka girmama kowane ruhi ainihin Allah ne amma wannan an girmama shi ne an raba shi zuwa ga Allah saboda girmansa saboda zikirin fadl min afradil am yu'akkid wa la yukhaffi kaman watanni watanni duk watanni na Allah ne amma sai a ce muharram shi ake cewa shahrullah watan Allah al-muharram shahrullah al-muharram shahrullah al-muharram ala na'at kenan to shi ruhin Allah ne kuma kalmar Allah ke ma'ana an halitta shi da kun fa yakun sai a je wajen annabi isa sai ce ni ma ban kai nan ba amma ku je wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam wani bawa ne ban al'ajabi na allah shine abdan ghafara da lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara ina allah ya gafarta masa kusakuran da suka huce da ace yayi da kusakuran da za su zo a gaba da a ce bai yi bai yi ba kuma ba zai yi ba sallallahu alaihi wasallam shi da zai yi ma to da ba shi da damuwa amma ba za maza Allah Allah ya tsare shi ma a hakan kuma ma bai yi laifin ba san da kaji an ce Allah ya aiko an ce da manzo Allah sallama ba wannan za ka yi baga wanda za ka yi nan to ba wai kuskure ya a nan ba a ya yi wani abu ne wanda ragowar mutane in suka yi sun yi daidai amma shi ba ga magar ba ne matsayinsa ya huce wannan sai a ɗauke shi daga wannan amai da shi can kuma shi ma don hikimar a tabbatar maka da cewa shi ne biyayya ne ga ubangiji za ka ga a hakan tuba yake na istighfari kuma don a nuna maka cewa shi ma a Allah akwai mai shi shi ne Allah amma ba don haka ba da manzan Allah salama? hatta a irin wannan din ma shi kullun na sama yake yi wanda ya fi kowanne sallallahu alaihi wa alihi an gani sai aka magana mafi inganci manzala su alaihi hatta kananan kusakurai ma baya yi duk kuma abin da kaga manzala suna yaya abubuwan yau da kullun kaga wani ya zo ya tambaya ya ce ya sallallahu rasa wannan wahayi ne ko kuma dai ra'ayi ne aka ga haka ya dace Allah sai ce musu wannan ra'ayi sai sabon cikin ladabi su ce ya rasulullah muna da shawara da a ce wancan kaza aka yi ba za su ce da maza Allah sama ba daidai ba ne sai sai amma rasulullah da za a yi kaza da shi zai fi kaza da kaza da kaza wannan shi ma ana so a nuna wa shugaba cewa idan kana tare da mabiyanka a abin da ba nassi ba ne aka aiko da shi to lalle ka dinga tuntuɓar mabiyanka domin za a iya samun mabiyanka su zo da wani abu wanda kai watakila ba su zo da shi an fahimta an gane da kyau to an gafarta masa abin da ya gabata da a ce ya yi da abin da zai zo da a ce ne sallallahu alaihi eh wannan ko misalan a kula da kyau a kansa ne duk da na farko ya zama wajibi ga duk mutumin da zai yi mu'amala da magana wata akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinta to ya zama ya sanya wa kansa riga ta taka tsantsan kwarai daga ciki farko ya nemi taufiki daga Allah ya datar da shi domin Allah ne mai datar da bawa ya zama a sanadiyar zancensa ya ƙara wa mutane soyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ganin imansa da girmansa sannan na biyu kuma ya zanto ya dace a wajen zaɓen lafuzan da zai yi amfani da wannan shi abu na farko da ya zama wajibi mutum ya yi roƙon Allah na biyu kuma ya yi taka tsantsan kada ya dinga magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hankalinsa a kwance irin yadda zai magana akan wani daban to amma akwai ɗabi'a ta, ta magana wanda kowane yare yana da peculiarities ɗinsa abinda bature yake cewa peculiarities kowane yare yana da karastarki kowane yare yana da mamayyazat wasu abubuwa da ya fice da su wanda shi a yaran haka ake yi to amma in za ka mai da shi zuwa ga wani yare inda za ka kwaso shi a yadda yake to kuma a wannan yare na biyu kuma sai ya zama akwai damuwa in ka bar shi a haka dole sai ka yi masa ma domin ka yi shi a yadda mutane za su gane kuma su ji daɗin zancen saboda kada zancenka ya zama jarrabawa ga wasu kai ka faɗi gaskiya wasu kuma shaidan izo sanya musu wani tunani daban su ta faɗa abubuwa har su ta ƙirƙiro abubuwan da asali ma babu an fahimta ko kun ganin Allah da kansa ya ce liyaghfira laka ma taqaddama min liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar kaga da yace zambika ya jingina zambu zuwa ga shugaba annabi Muhammad sallama tare da cewa Allah maɗaukacin sarki bai taɓa ba wa shaiɗan dama ya kusanta annabi sallallahu alaihi kusantar da zai iya sa wani abu daban ba bal shaiɗan yo ya guduma da ya ga sayyidina Umar ina jin wani mara kunya yana cewa wai an mai da ma Umar din kamar ya fi annabi abadan ai ana gaya maka umar ma shedan ya ya gaza yadda zai da shi balle kuma abubakar balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wai umar kadai ba fa ba wai umar shi kadai ba fa mafi yawan sahabbai fa haka suke fa sai manzon Allah kuma ya buga misali da umar ne ba wai dan shi kadai bane ba da su ce sai na abubakar siddiqu hadhihi umma shi kadai ne mai gaskiya shi kadai ne siddiqi da ka ce abu ubaida aminu hadhihi umma shi kadai ne amma ana nuna maka dai wannan sifar a kansa tabbas akwai ta tana da ƙarfi sosai to anan inda za ka ɗauko min zambika ka fassara ta da tsuran hausa gaskiya sai a ji bambara to anan mutane sai suka suka soji kaso na farko wasu sun ce turan lafazin tun da gashi ya zo da larabci kawai bar su ba da shi a yaren yare na biyu gashi ne gaskiya ne a larabci amma a yare na biyu sai ba da wani sauti daban sai ka faɗi gaskiya wasu kuma sai su zo sai su karkatar maka da magana ma ƙarshe za a ce ka zagi manzon Allah sallallahu alhali kuma ba zagar manzon Allah sallallahu alaihi amma kai kuma da za ka nemo yanayi wanda wannan magana za ta iya fassaruwa a wancan yaran ta yadda idan masu yaran suka ji za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali da shi ke amma kuma duk da haka kai idan mutum ya irin wannan fassara in ka ji ta ya kamata ka fahimci cewa idan dama ma za ka ce wani abu to da sai ka ce masa ka daɗa himma wajen gano salo na fassara domin in mun gane wani ba zai gane ba shi kenan ka gyara masa ba ka taimake shi ma gobe zai da himmar amma kar ka zo kuma abin da yake a asalin larabci an tabbatar da shi kai kuma ka shafe shi in ba wasa ba za a zo ma a maka nassin ma ka ki karɓarsa ko kuma ka juyar masa da ma'ana an gane ko akwai istirabi a larabci Allah madaukakin sarki yake cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika ko la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin wannan kaga a usulubin larabci duk wanda yake fahimtar larabci ya gane amma idan zaka fassara shi da wani yare kamar mu ce Hausa to fa dole sai ka yi daɗin bayani don kowane irin bahaushe ya iya ganewa wanda ya fahimtar larabci to bayan ka tarjama masa sai kuma ka masa sharhi da bayani ya gane an gane ko law anna mata binta muhammadin sarqat da ha! wannan duk balarabe zai fahimci cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kai kuma a matsayinka na wanda ba balarabe ba in baka jin larabci baka ɗanɗanon larabci to watakila sai an ɗan ƙara maka haske da bayani lokacin da aka samu wani mai fassara izo fassaro shi turansa ita so maka shi da hausa sai ka san cewa nan yake kallo yake dawo da shi nan dama gwanda ka ce masa yayi gwaranci akan ka ce masa ya zargi masa Allah sallallahu kuma daga ƙarshe sai ka saka darasi na koyar da mutane yadda ya kamata su fassara lafazin ba ta yi zagi ba ni ne haka zan yi ba tare da cin mutunci ba saboda ina ganin darajar manzara sama da matsayinsa ta fi ƙarfin in kawo ta ta yi arhar da kowa zai iya taɓa ta mu gani muke ma wallahi in ka taɓa muhibbar manzara sama kamar za a aiko da wani abu daga sama ya ɗauke ta. har yanzu ban daina jin haka a raina ba saboda tsoro da fargaba to amma mu duka ne a ce wane ya zagi annabi wane ya ce kaza wane ya ce wanda ma ni in jefa mutum da jahili in ce wani dai amma dai an yi jahili ko kuma in ce wani amma dai an yi wanda bai iya magana ba ko wani an yi mai sacin baki ni in jingina kuskuren zuwa gare ka shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama bangaren sa sai a tsarkake shi a bashi a inda yake da matsayinsa da darajarsa kamar da Allah ya darasta shi an gane ko na yi wannan ne don in ƙara mana haske akan liyar laka Allahu ma taqaddama min zambika domin liyaghfira lahu dinnan ai Allah ya ma riga ya gafarta maka irin laifuka da suka gabata da a ce kayi to da za a ce laifukan ka ne to ba ba yi ba kaga wani akwai shi a cikin nassin ai babu shi a cikin nassi ko kuma duk duniya ta yadda sai da yan kala katocin da su su yadda da irin wannan ba yan tafi ne watakila su ne za su ce ba mu yarda da wannan fassara ba watakila kuma sai su faɗi wani abu da mu ba zai iya faɗuwa a bakin mu ba kuma watakila suna koyewa Allahu alamu saboda gudun tsoron kada gwarancin fassarar su ya fito fili kuma sannan a gano ma cewa ashe bayan wannan ma akwai wasu laifuka da suke aikata wa ma ta'akhkhar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan fa a tuni manzala da kansa yake ba labarin ce gaba ɗaya sai su dungumo su zo nun fa astajinu rabbi fa astajinu ala rabbi fi dari to sai in tafi wajen ubangiji subhanahu wataala a inda yake sai in nemi izinin ubangiji subhanahu wataala to anan da yake fi dari ba balarabe zai gane me kake nufi amma bahaushe sai dai kai masa fassara mai yanci ya fahimta daru dai kalma ce ta larabci wacce take nufin gida ko wanda suna da dalilinta da yasa aka kira ta da suna da dalin da harfa illa da kuma ha'u amma dai a cikin kula tana nufin gida shi kuma gidan an faɗa an san me ake nufi to amma da aka tafi dari aka jingina daru zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala me kenan ibn hajar ya nakalto magana khattabi Allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa hadha yuhimul makan wannan sai ya nuna kamar akwai wani waje da nan ne gidan Allah sai khattabi yake cewa wallahu munazzahun an zalik amma Allah ba shi da wani waje da za a ce gashi shine wajensa وإنما معناه في داره الذي ya لأوليائه وهي الجنة yace abin da ake rufe fi din ai gidan ubangiji nasa da ya kebance wa bayansa masoyansa ita ce aljanna wa hiya darus salam sai ce wa udifat ilayhi ibafata tashrifin an jingina aljanna ce an ce ta Allah ce don a ƙara girmama aljannan a mutunta ta ai wuta ma ta waye to amma an ita wuta ne ba a ce mata ta Allah ba ko anan aljanna ta cinye ita an ce mata ta Allah A anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace sai in je in nemi izininsa fi darihi a gidansa to amma faɗin cewa Allah munazzahun anil makan haka ne amma idan ana nufin ya kasance a bijire kamar yadda halittu suke kasancewa wannan Allah ya ke ya tsarkaku gaburan haka to da laifin ta bihi amma kuma wannan baya kora tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa da kansa cewa yana sama a saman al'arshi ko ba ka bane kuma har ranar alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai zo amma magana ka ce to idan zai zo din baro saman zai yi wannan mu sani ba inda ai mu ga ya zo din ba ko ma dai mun yadda zai zo kuma mun yadda za a ɗauko al'arshinta wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawmin idin samaniya ka tsaya kana cewa to in za a ɗauko al'arshin sa to baya kan al'arshin ne Allahu a'lam wannan baya cikin abin da aka sanar da mu in iya inda aka sanar da mu iya abin da muka ji muka gane wanda ba mu sani ba sai mu fawwala shi zuwa ga masaninta shine Allah وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل هكا ابن تيمية يشي يوا ديكي سوا فيؤذن فيؤذن لي عليه فيؤذن لي عليه وسي أبان إذني أكام أبن نزو نيما fa idza ra'aytuhu waqa'tu sajidan idan naga ubangiji sai in fadi ina ne sujada kaga anan idan naga ubangiji ya nuna manzala sa zai ga ubangiji kenan kaga raddi ne akan jahaniya da suka ce ba a ganin ubangiji a ranar lahira fa yada'ani fa yada' fa yada'uni ma sha Allah an sai Allah ya bani ya banni a sujada iya lokacin da Allah ya so ibanni sai ya sai ce irfa muhammadu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam dago kanka wa qul yusma fa idda abin da ka faɗa ana jinka washfa tushaffa ne muke san da ka zo nema za a baka wasal tu'ta tambaye duk abin da kake so an baka qala sa sai fa arfa'u ra'si sai dago kaina fa usmi ala rabbi bi sana'in wa tahmidin yu'allimunihi sai in dinga kwararo kirari da yabo ga ubangiji da wata irin godiya wadda a lokacin Allah zai koya min zai gwada yadda zan yi mana a lokacin da Allah ke gaya masa faɗa wannan magana ba a ma gwada masa wannan yaban da godiyar ba sai ranar gobe ranar da ba wanda isa a koya masa komai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fayuhaddu li haddan sai a ce to daga can zuwa can sai a yi a nuna mana wani layi wata iyaka sai a ce da an ba ka su fa a khuruja sai in fito fa udkhiluhum aljanna ka fade sai shigar da su aljanna gashe mazala zai shigar da mutane aljanna eh zai shigar da ceto idan Allah ya ce masa yi sai yayi tunda ai tun anan an ce sal tuqfa washfa tushaffa ko ba haka bane ba wad'u tusma ala ikhtilafin riwayat dan haka manzo Allah sallama zai shigar da mutanen da Allah ya yarda ya shigar aljanna amma a wannan farfajiyar manzo Allah nuna masa za'a ga wannan ruwaya tace fa yuhaddali fa yuhaddili haddan waye zai masa ai ana kawo jumla ne mabniyin lil maf'ul saboda dalilai me yasa ake gina jumla ba a kawo fa'ili ba sai a kawo na'ib anil fa'il a turance ana cewa akwai active voice akwai passive voice ko a ingilishi ko ba ka ne shine a gina maka jumla wacce take kunshe da aikatau duk sanda aka samu aiki sai za a samu wanda ya aikata aikin ko ko a samu sunansa ko a samu lamirin sunansa in dai har an samu aiki to sai an samu wanda ya aikata aikin ya rage kuma idan wannan aikin so karɓau ne to sai an samu wanda aiki ya faɗa mu idan in karɓau ne to in ana so a ƙara wani sunan a gaba to sai ta hanyar harfu jarrin shi ne position. kamar misali ka ce yaro ya ci abinci kaga yaro shine cin shine aiki waye aikata aikin yaro sannan kuma akan mai aikin ya fada to kaga ashe cinyewa aikata to karɓau ne tunda zai iya ɗaukar wanda aiki ya fada masa shine ake cewa transit zab a turance shine a larabci nake ce masa al muta'addi an gane amma akwai aka sauki karɓar wanda shi kuma in ka faɗi wanda ya aikata aikin shi kenan don zama yaro ya zauna kalmar zama a hausance ba ta buƙatar sai ka faɗi wani sunan da zama ya faɗa kansa in kwa kana so to dole sai ka kawo irin sa a kan ko a kusa da ko a gefen ko kaga wannan duka kuma an shiga wani abu an shiga bayanau kenan ko sai kuma a shiga bayanan sai a shiga yankin suna na biyu to shine da turanci sai ka for a preposition on the ko beneath ko beside ko below ko towards ko at edge of bide irin wannan da larabci kuma ya kaga harfu jarrin ala ko fi ko wani abu maka wannan kaga shine active voice kenan shine fi'ili a yanayin sa na normal amma kuma akan kawo shi a passive voice passive voice shine mabniyul lil majhul shine sai ka shafe wanda ka batar da wanda ya aikata aikin kamar misali ka ce an cinye abincin cinyewa ba shine aikin ba to wa aikata aikin ba faɗe shi ba ko da aka sai aka canja ginin aikin da aka kawai sunan da aka ji a nan shine sunan wanda aikin ya faɗawa. the food has been eaten to waye ya ci abincin to kuma shi ne sai a zo a yi bayani sai kowa ta bane ba ha me yasa ake gina jimla a irin wannan passive voice suka ce da ɗaya dai ko saboda baka san wanda ya aikata aikin ba kamar misali ga sata ga keke amma ba ka san wanda ya sace keken ba amma kana so ka tabbatar da a yanzu dai keken a sace yake ya za ka ce an sace keken me yasa baka faɗi sunan ɓarawan ba zalibi yau ka san shi ba the bicycle has been stolen suriqat ad-darajatu daga <laughs> sai ilu ma mabin mabni lil majhul ko oh, mabni ala fatahi ka gama ad-darajatu sai ka ce an ilfa’il fa'il dama da marfu'a ake masa ko kuma idan kowa ya san wanda ya abin ba ma buƙatar sai ka tsara maimaita sunansa an gane ko kowa ya sani yanzu misali muna nan ga wuta ta nefa ce shikenan sai muka wayi gari muka ga babu wannan wutar ya za mu ce an ɗauke wutar ba sai ka ɓata wutar ka ce nefa ta ɗauke wutar ba kana cewa an ɗauke wutar sai a ce a to ya baka faɗi wanda ya ce ai ba a active voice na kashi ba a passive voice na kashi sai ai na shafa sunan me yasa lil ilmi bihi saboda kowa ya sani da aka ce utilal kharrasuna an tsine wa makaryata kaga al kharrasuna annaiba al ba'in wa tsine musu ka san Allah ne tsine musu ko haka ne to amma sai an ce qatalallahu al kharasuna za eh, ce qutil ta kharrasuna a yi. ai zaka ana shafe fa'ili a kawo jumla a mubnin lil maf'ul ko alama lam yusamma fa'ilu ko lil majhul in ba qur'ani da sunna bane lil jahl lil jahl bil fa'il ko lil ilmi bil fa'il ko kuma saboda kana girmama shi fa'ilin ba ka so ka faɗi sunansa tana ba shi kima da girma an gane ko? tsawon misali sai mahaifinka ishe maka wane ishe na'am a idan na gama cin abinci ka zo za mu yi magana to sai ka guji shuru sai ka zo sai kake so ka tambaye shi ka ce masa ya gama cin abincin ya za ka ce masa sai ka ce baba ka ga mutum abincin haka za ka ce ya za ka ce in tana so su yi shi sai ka ce an gama cin abincin waye ya gama to shi ne amma me yasa baka faɗe shi ba saboda girmama shi sai ka ce an kammala cin abincin an ce dama idan an gama cin abinci ni magana za su in ka je fada a haka ake magana ko <coughs> wani abu ya kai mu fadar to bari ma to precise dan masani Allah ya gafarta masa in an ce dan masani ma duniya sai in dai a duniya hausa ce an ce dan masani kawai ka san dinkin bai ta ma ake sai dai in wani ne kuma sai ka ce dan masanin kaza <coughs> ko ba haka ba saboda kani dan masani a waje na bayan shi bai ta ma sai kuma ubana professor Mansur Akwato MNI Allah ya kara masa lafiya dan masanin daular Usman to akwai 'ya'yan masani da yawa ko to sai muka je fada dan masani Allah ya gafarta masa nan dawa kiron sai wanda muka tafi da shi dan uwan ɗan uwan dan masani ne akwai alaƙa tsakanin to ya san duka 'yan abin nan kafin mu shiga sita an fito kuwa eh ce ce ba a fito ba amma yanzu a wai ashe ba za ka ce ya fito ba zai ce an fito sai kawai na tuno wancan karatun na cewa ashe ana shafe fa'ili ne saboda girmama shi wani lokacin kuma ana shafa fa'ilin saboda wulakanta fa'ilin bai kai ka faɗi sunansa ba an gane kamar za ka yi zagi a kasuwa an ce kowa ya zagi a kasuwa eh a ce mu man taɓa mu ba ma kyale an ka kasar da wani mutum wane taɓa da kake bi a hare kayi wacce ne da shi ne ake cewa mafinin lil majhul to anan fa yi uzanari alai sai a yi min izini ai kasan ana nufin Allah ya zala sama izini fa idza ra'aytu wa qa'tu sajidan fa yad'uni ma sha Allah an yad'ani thumma yaqulu fa Muhammad wa qul yusma washfa tushfa wa sal tu'ta qala fa arfa'u ra'si fa ni ala rabbi bi sana'in wa tahmidin yu'allimunihi thumma ashfa'u fayuhaddu li haddan fa akhruja fa akhruju fa udkhiluhum aljanna sai in ƙara koma in yi sujjada sai a tashe ni sai a ce faɗa abin da zaka faɗa za a ji ka nemi ceto za a baka roƙi za a baka abin da ka roƙa sai in ɗago kaina sai in yi kirari da yabo ga ubangiji da godiya da da ubangiji zai sanar da ni yadda zan yi sannan sai in tashi in ce ina neman ceto sai a zana min layi waye zai zana mai layi Allah ne ai anan kaga kenan dai waye ya shigar da mutum aljanna Allah ne amma ɗan uwa nan mutane sun kasu kaso biyu kaso uku kaso biyu duk suna kan kuskure kaso ɗaya ne suke kan daidai kaso na farko su ne masu ƙaramar fahimta takurarriya da tsahiranci. kuma su ne sai su kore wa manzala sama alfarma gaba ɗaya saboda sun zaci cewa tun da a nan Allah da kansa ne zai zana layi to kamar babu wata kuma raguwar falala da alfarma wani ya billah wannan kuskure ne kuma yawanci masu yin haka wasu ne da suka yi karatu da kansu a cikin mutanen mu waɗanda ba koyar da su aka yi ba saboda kun san akwai yan koyi da kanka muna da yawa wanda yawanci sai mu buɗe littafi mu karanta in mu zo mu karanta wani lokacin kuma muna da ganda da ba za mu tattara littattafai a gaban mu da yawa ba yanzu kamar in ka zo ka ci karo da wannan lafazin in ba Allah ya baka tanadi mai yawa ba tun a baya kuma ya haɗa maka da taufiki to da kana buƙatar koma kaga yanzu wannan hadisin tun daga shi daidai nan bari koma fatahul bari in ka koma cikin fatahul bari ba za ka ga fassara a daidai wannan hadisin ba amma a can baya ya kawo hadisin a wasu gurare wataƙila sai ka koma ba ka ɗauko wani mujalladin a hankali sai ga ya fassara kalmar anan idan har yanzu baka gane ba ka koma alƙasallani yayi a idan ba gani ba sai ka koma al'aini yayi in ba ka gano ba sai ka koma karmani yayi in ba kuma sai ka koma ibnu babbal ka ji yayi idan ba ka gani sun yi anan ba su sun ɗauka cewa dama in ka iso nan ya ta ake kasar wannan ma'ana to sai ka koma hadisin musulun ya rawaito shi eh ya rawaito shi to bari koma in ga nawawi yayi in bai ba sai ka koma in ga mazari yayi idan bai zo kanta ba sai ga alqafi ya yayi idan a'a bai ba shikenan al ya yayi in bai ba a sanusi ya yi idan nan ma ba ka gani ba suka kuma kaga abu dawud ya rawaito hadisin a eh, to bari in koma in ga saharar turi ya yi in bai ba ibn al-qayyim ya yi in bai ba al-azim abadi ya yi idan bai ba can ce to shikenan yanzu ya za a kenan turmizi ya rawaito eh to bari in koma ibn al-arabi ya yi a cikin arasul ahwazi can ma karɓa ka duba in ba a cikin abdul sai ta bari koma in gani Almubaraka, mubaraka ya yi. a shi nan, ibn sayyidin nas yi. al-iraqi yayi idan duk baka samu ba shi nan sai ka kato wannan hadisin ai hadisi ne da yake magana akan al'amarin tashin alkiyama ko kuma abu ne na aƙida sai ka koma littattafai na na aƙida da kuma ashiratus sa'a da littafan imani idan kuma ma baka gani ba to sai ka koma cikin zaribul hadis, sai ka koma kan wannan kalmar sai ka gani idan shi ma baka gani ba to sai ka koma cikin balaga littattafan da aka wallafa na balaga waɗanda suke da ihtimami da maganganun manzon Allah suna da maganganun alqur'ani sai koma asasul balaga na zamakshari sai kaga an samu wannan maganar idan baka samu a nan ba kaga duk gaba ɗayansu sun yi shiru akan matsalar to har yanzu dai sai ka koma to ko yana cikin mushkilul hadith ko muktalaful hadith akwai littafin tsahawi akwai littafin ibn kutaibar da yanginawi akwai littafin imamun shafi'i a haka dai in allah ya da in ka tatkata in duk ka karanta baka gane ba to sai ka nemi wani malami ya kasan shi kuma yana gogayya da littattafai sai ka ce abu kaza na karanta ina ta bincikawa watakila abin da za ka yi wata ɗaya kana bincike wani Allah ya haska mai a cikin rana ɗaya sai ya gaya ba. a cikin ɗan sakanni zai ce ai wannan abin haka za ke watakila ba abin kai baka kai ka gano wurin ba sai ce duba littafi za akwai bayani in ka sai yi bayani to wayannan yan koyi da kanka wallahi wani kawai Buharin zai ɗauka shi kaɗai tun da dai yana ɗan jin larabci sai zaci kowane larabci ma zai iya gane wani ma har cika baki zai ce shi yanzu ba wani larabci da ba zai fahimta ba ne kuma walla ba a haka ba wani ɗan adam a wannan zamanin da zai faɗa haka ko ka ce kai kai kai yanzu amma zo a zauna ma ba ka buƙatar taɓa littafi ba a yi wa karatu haka ba a yi wa karatu haka komai yawansa da ka tara za a iya jarrabar ka yi haƙuri da littafin in mutum ya zo littafi goma in kana da ishirin zo da su ko da ka fi shi ilimi shi kansa sanin littafin da sun da sanin inda karatun yake a littafin da gane abin da littafin yawa shi kansa ilimi ne ya fi ka zo ba littafi kuma ka zo a faɗo ta magana ko hadda in hadda kake takawa ita ta ɗauke ko ya zanto ma watakila ma hadda baka haddace daidai ba ko kuma ka sai daidai ɗin ka yi wahani duk komai zai iya faruwa kullum ka yi tawadu'u qul rabbi zidni ilma wannan da yawa mutanen mu ne wallahi suka fata ina nufin matasa masu da'awa wanda kuma da yawansu suna takamar sunna shine sai kaga sun maka wata fassara ba dan Allah ya hukunta cewa akwai jahilci a tare da su ba da sun yi ka tobara. Zama da ila ujirin da za a yi musu da suka aƙidanta a cikin zuciyarsu daban da abin da su ta bayar ba don haka ba da irin wannan gatsal-gatsal ɗin fassarar da ila, gaskiya da wata magana ake da da sai ɓangare na biyu kuma ɓangaren mutanen da suke ɗaukar mazala kuma su mai da shi kamar yaransu ne kamar irin ƙabilar su ce da al'adar duk wani abu wanda a ƙabilarsu da al'adarsu ba haka yake ba ko haka yake a larabci ko ko dai su tun kuɗa su larabci ko su bankara shi su ba da shi a yadda yake su kuma wannan da yawan su wanda ba ahalin sunna bane su suke yin wannan sau da haka in suka zo fassara sai su dinga shigar da san rai da kuma takurawa na nassi da su abin da su suke ganin haka ya kamata misali tunda da Allah kuma shi yafi kowa daraja wannan kuma haka ne shi yafi kowa kowa kima to mu mun saba a yaren mu a Hausa da al'adar mu idan mutum yafi kowa daraja a irin darajojin mu ma na gama gari to komai nasa daban ne su ma sai su ga cewa to lallai sai manzo Allah haka ma ta zama haka sai kuma ko a dan ci karo da wata ruwaya mara inganci ko wani abu mai kama da haka sai a dinga cewa ma in kai kai fassarar daidai sai sai ba ka san annabi ne wai dole kai ma ita irin nasu na bangarori guda biyu dukkan su ba daidai suke ba bangare na uku shine wayanda in suka ga abu a cikin nassi sai su yarda da shi su yi imani da shi mun yarda da shi a yadda yake nan cewa ba mai shigar da kowa aljanna sai Allah shi kadai dan aljanna ta Allah a bayanan da mazala kuma yi mana wayanda yayi mana sharhin zancen Allah da zancen Allah da maza Allah ya kawo mana duk bamu ga inda aka ce aljanna ta wani annabi ba ce ko ta wani mala'ika ba ce aljanna ta Allah ce kuma gashi nan ma hatta a ranar hisabi Allah ne zai nuna wa manzon Allah sama waɗanda za a shigar aljanna to a gefe guda kuma ba a taɓa samun wani wanda yake da gata da sharafin irin na manzon Allah sama wanda za a nuna masa waɗanda zai shigar aljanna ya shigar to da haka idan aka koma batun sababin shiga aljanna shine ceton manzon Allah sama ka a yare na larabci in ka ce shi ya shigar da su shi ma baka yi kuskure ba an gane ko kamar mutane biyu ne su zo kowanne igaya maka magana kuma kowanne daga sai yake da mai gidan haya da ɗan haya an gane ko shi mai gidan haya zai iya zuwa ce wallahi gidana ne ɗan haya zai ce wallahi gidana ne kuma dukansu kowa ne sai dai watakila aka buɗe maganar gidana ne wanda ni nake mallakar sa wannan kuma gidana ne wanda a yanzu ni ne nake da hurumin sa tunda ni nake haya ko amma a yare ba sai an tsaya ana wannan dogon magana ba shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shigar da mutane aljanna eh zai shigar da mutane aljanna ran alkiyama bayan Allah ya bashi izinin ga wanda za ta shigar amma idan ka ɗauki wannan kuma ka koma cikin maganganun waɗancan mutanen shimfi na biyu sai su ce to mu kawai ba ma sai mun roƙi Allah bari ma mu roƙi manzon Allah kawai ya ba mu aljanna to anan sai mu ce musu ba a roƙon manzon Allah sama ya ba da aljanna shigar wadda manzon Allah yake wa mutane aljanna yana shigar da waɗanda suka bi Allah ne a tsarin addinin a tsarin addinin da manzon Allah sama ya zo da shi dan haka daga cikin bin Allah shine in za a roƙa Allah kaɗai ake roƙa in kun yaka shi ne kun burge manzo Allah shi shine Allah zai hada da ku ya ce da manzo Allah ya cece ku sallallahu alaihi wasallam an gane jama'a an fahimta alhamdulillah اللهم وفقنا لفهم الكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة ماذا لا يتفع أدخلهم الجنة في إن شجد شسوء الجنة an fahimci irin shigarwar da zai mutu ko sallallahu alaihi wa sallam hala qatada qatada yace wa sami'tuhu yaqulu naji anas yana faɗa fa akhruju fa ukhrijahum minan wa idkhiluhum aljannata na farko ba sai sun shiga wuta ba amma jinki na biyu tunda iya inda za a nuna manzala sama za a ce daga wuri kaza zuwa wuri kaza to wataƙila daidai inda aka tsaya da kuma inda aka fara an bar wasu a baya da aka je inda za a tsaya din kuma a wasu ba a ƙara kansa kansu mai yiwa a kowanne sun tafka laifukan da sai an yi wuta da su to ko bayan an shigar da su wutan manzala sa zai sake dawowa dai kuma tafiya zai yi Shi ne karo na biyun nan a ce taso me kake so kul yusma washfa tushaffa wasal tu'ba sai manzala ce ina sake neman ceto ya ce an baka ceti. to waɗanda zai fita din kuma an yi wuta da su ina za Allah ya bisu su sai ce a fito da su guda ba an gaya masa ga wa'anda za a fito da su sai a fito da su a gane ko bukata da shi ne ya kara wannan bayanin cewa ya ji abin da anas ɗin yake cewa in A'udu salisa ta fa astadinu ala rabbi fi dari fa li alaihi fa idza ra'aytu wa qatu sajidan fa yad'u Allahu, ma sha Allah an yad'u an Muhammadu. وقل يسمع واشفع تشفع وكل تعطه قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرج فأخرجه فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود معناه haka manzalasa zai ta yi sai ya zama gaba ɗaya waɗanda ka gan sun yi saura a wuta su ne wanda ƙur'ani ya ce za su yi saura a wuta an gane kamar wa billahi faqad dhalla ba'ida in yad'una min duni illa inasan wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah yi zuwa ƙarshe wanda wanda ke khalidina fiha abada na fiha ma damat as-samawati wal ard to wa'annan su kadai ne za su yi saura ai wajaba alaihi al sun thumma tala sannan sai manzo Allah sama ya ja aya عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يا قفاة أبنجدك يبعثك ينقعك haka buga muke da hau amma albasu shi ne a tashe ka a tura ka a aike ka amma sai an naɗa ka kenan ko mu da hausa sai mu ce ubangiji zai naɗa ka maƙaman yadda aka take siyasa larabci za mu fassara ta da hausa ai muƙami mahmudan mukamin da yake shayabo shakirari mafi ƙarfin kirarin da za ka yi shi ne ba wanda ya sai samu wannan mukamin sai manzan Allah sallama shi kaɗai قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم مازال to wannan aban dama in ta zuwa ina dawowa ina fito da mutane daga wuta shine al-maqamul mahmud da aka yi wa annabinku alƙawari kuma Allah zai cika wannan alƙawari wannan hadisi a ciki ya tabbatar mana da cewa manzo Allah zai ga ubangiji a wannan rana kuma bayan nan sai zai tabbatar mana da batun shafa'a wanda kuma mun yi maganganu akan shafa'a tun a baya kamar ana nuna mun lokaci yayi wannan dogon hadisi ne kusan a cikin wannan kitabu tauhid din ba hadisan da suka fi su tsaho ah, ya rage mana sauran hadisai hudu mu gama wannan babi na 24 ne matukar sun haura haka ko tsora da sai bakwai to za iya barin su sai Allah ya kaddara saduwar mu a wani satin zai mu zo mu karanta su insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا متاشي حديثنا دبو بقية تاريخ إذا أربعين دقيقة